واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس شاءك رمضان هجرة تدبو لدري هدد أربعين دقوكو ya dace da غدوم hudu تدبو watan hudu shekara muna cikin tafsirin suratul ankabut kuma za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a fitinar shugabanni Allah madaukaki ya gabatar da fitina mafi girma ita ce fitina ta iyaye sai ya biyo da bayani akan fitina ta shugabanni Allah ka mana tsari da ita وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فقال الذين كفروا waɗanda suka سكا كافرشي sai suke cewa lillabi na aminu ga waɗanda suka yi imani kafirai suke gaya wa muminai to yadda malaman tafsiri suke cewa wannan abin ya auku a zamanin annabi muhammad lokacin da manzon allah yake garin makka a farkon musulunci kenan a lokacin da manya nagari gari ya zamanto kafirai ne waɗanda suke karban addini kuma da yawa za ka samu masu rauni ne a daidai wannan lokaci abu sufiyan da yake yana cikin shugabannin mutanen makka yana cikin shugabannin kuraishawa mutanen da suka musulunta abu sufiyan yakan ce musu ittabi'u sabilana dinana wa millata aba'ina ku dawo ku bi addininmu na gargajiya addininmu da muka gada iyaye da kakanni wato yana gaya waɗanda suka karɓi addinin musulunci ya ce ku dawo mu bi addininmu na iyaye da kakanni wa na hannun kufala bi kulli tabi'a min Allah ya tusibuku duk wata musibar da za ta same ku inda a dalilin wannan ne mun ɗauki wato kamar yana cewa musulmai ku zo mu bi addininmu na gargajiya idan ma an tashi a lahira sai aka ce ba mu yi sa'a ba abu sufyan ya ce mun dauki nauyin abin da muka yi wato mun dauke laifinku a wajen Allah ba ku da wani laifi mu mun dauke ga wannan lokaci da abu sufyan ya faɗi wannan maganan yana cikin kafirai shine yasa Allah madaukake cewa qala na kafaru na amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ku bi tafarkin mu mu kuma mun yi alkawari za mu dauke nauyin ku wato ku bi addinin mu idan an tashi a lahira aka samu ba mu yi daidai ba to mun rungumi duk zunubin naku shine sai Allah madaukake cewa ma hum bihamilina min khatayahum min shay su ba sa daukan laifukan muminai ba sa daukan wani abu min shay'in min khatayahum ba sa daukan wani abu wanda ya shafi laifukan su wato babu mutumin da zai dauki laifin wani a lahira shine Allah yake innahum lakazibun su makareta ne sau da yawa akwai waɗanda ke haka za ka ji ya ce maka a yi kaza ni na ɗauki nauyin na ɗauki alhakin ko da za a tashi a lahira ya zama to akwai zunubi na ɗauka wata wannan rashin kunya ne ga Allah saboda babu mutumin da ya san yadda lahira za ta kasance amma mutum sai ya irin wannan gasi ka aikata kaza a lahira in ma laifi ne na ɗauka Allah ka tare mu to akwai wata ka'ida wannan ka'idar ta dade ka'idar ta dade tun tun zamanin annabawan farko wanda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa me yake Allah taziru waziratun wizra ukhra wannan ka'ida ce da Allah ya riga ya faɗa tun dadewa wannan ka'idar ba wai a Qur'ani kadai ba wannan ka'ida ta zo cikin littafan takardu da Allah ya ba mu annabi Musa Allah ya ce kai takardun da ma aka ba mu annabi Ibrahim alaihi salam saboda annabi Ibrahim shine kakan annabawa me ka'idar Allah taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai ɗaukan laifi da zai dauki laifin wani bayan da za a yi mutum ya aikata laifi a dauki laifin a dora ma wani shine abin da Allah ya faɗa wannan gurin in ka dubi abin da Allah ya faɗa ya tabbatar da wannan ka'idar ne wa ma hum hamilina min khatayahum min shay Allah ya ce sun dai faɗa ne za su ɗauki laifukan su a lahira amma ba za su iya ba Allah bai tsara duniyar da kuma lahira akan wannan ka'idar ba ah, babu wani wanda za a dora masa laifin da wani ya aikata kowa zai tashi ne da laifinsa to amma Allah ya faɗi wata ka'ida kuma a nan me ce. ولا يحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولا يحملن أثقالهم الله مدوك كيكي تزاس دوك نوين زنبين سو سو شو غبنن شو غبا زي تاشي على هرا yana ɗauke da nauyin zunubinsa sai kuma Allah madaukaki ya ce wa asqalan ma'a asqalihim akwai wani nauyin zunubin tare da nasu kaga ba an ɗauko na in aka samu bane a'a eh talaka idan yayi laifi laifi yana kansa shugaba idan yayi laifi laifin yana kansa amma shi shugaba zai tashi da laifinsa da kuma wani laifi tare da nashi wani laifi tare da nashi wala yus'aluna yawmal qiyama sannan kuma sai an musu tambaya a ranar tashin kiyama amma kanu na game da karya da suke kirkirawa suna jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala eh, wannan ya gwada cewa shugabanni zunubin nasu ba ɗaya bane in ka dubi littafin tafsiri kamar bayanin Muhammadu Aminu Shankiti cikin tafsirin Abwaul Bayan eh, mujallal na shafi na 364 malamin ya ce inna ru'asa abbalali wa qadatu wa qadatu tahammalu huzraini shugabanni batattu Allah ka tare mu batattun shugabanni suna tashi da dakon zunubi biyu suna tashi suna dakon zunubi biyu ahaduhuma na farko wizuru dalalihim fi anfusihim su kansu zunubin da suka aikata za su tashi suna dakon shi wasani zunubi na biyu fa wizuri ibulalihim gairahu za su tashi da nauyin sun batar da wani su kaga zunubi kashi biyu kenan amma wannan nauyi na biyun ba wai ana nufin za a dauko zunubin talakawan a jibga musu a'a shugaba zai tashi da zunubinsa da kuma zunubin ya batar da mabiyin shi wannan shine shi sa Allah madaukake ya ce wala amilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihi shugabanni za su tashi suna dauke da nauyin zunubinsu da kuma nauyin wani zunubi a tare da wancan nasu don haka yasa shugabanni malaman sunna suna cewa kashi biyu ne abinda alkur'ani da hadisan manzon Allah suka nuna mana shugabanni kashi biyu ne shugabanni kashi biyu ne na farko almuluku masu mulki su ne waɗanda suka riƙe ragamar shugabanci duk wanda ya riƙe ragamar shugabanci shugaba ne kar ka ɗauka hayan naɗa ka sarki a'a mai unguwa ne kai shugaba ne na siyasa na menene duk inda aka ce wane jagora ne kai to kana ƙarƙashin shugabanni da ake magana a kansu wanda ya zo cikin bayanin ibnu taymiya a majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na ɗari bakwai da ishirin wannan magana ta ibn taimiyya kaga ya yi ta saman shekara ɗari bakwai da ishirin da suka wuce saboda rasuwarsa za ta yi shekara ɗari bakwai da goma sha yake fassara wannan aya yake sharhi game da wannan aya malamin ya ce فأخبر أن الأئمة أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئا abinda Allah ya tabbatar mana a nan Allah ya ce shugabanni ba su ɗaukar laifin talakawa samsam shugaba ba zai ɗauki laifin talaka ba Allah ya ce shay'an ko da kaɗan ne in ka lura ya ce wa mahum bi na min khatayahum min shay'in idan aka ce min shay'in komi kankanta babu yadda za a yi shugaba ya ɗauki laifin talaka komi kankanta amma sai Allah ya wa akbara annahum yahmiluna asqalahum sai Allah ya gaya mana cewa to a lahira shugabanni za su ɗauki nauyin zunubinsu wahiya auzarul atba'i min gairi an yankusa min auzarul atba'i shay a matsayinka na shugaba mutane sun bata dalilinka ko a'a idan mutane sun bata a dalilinka bayan zunubin da zaka tashi kana da ko sannan za a kirga yawan mabiyanka waɗanda suka bace. zunubin nasu za a kirga sai a jibga maka amma ba nasu aka kwaso ba kwatankwacin yawan nasu haka za a kirga sai a jibga ma saboda ka sa shugabanci ke da haɗari mutanen da gudunsa suke saboda bala'i ne wa akbara annahum yahmiluna asqalahum wa hiya awzarul atba'i min ghairi an yanqusa min awzaril atba'i shay'un li'anna iradatahum kanat jazima bidhalika za ka ce to meye laifin shugaba da za a jibga mar zunubin bataccen mabiyi ya ce ai kana da niyya ta shiryarwa ko batarwa ba ma sai ka aikata ba wato idan shugaba ya zama yana da kudiri mai kyau wannan kudirin nasa mai kyau yakan taimaka mara idan shugaba yana da kudiri mara kyau wannan kudirin yana taimaka mara wajen halaka wa fa'alu makdurahum fasara lahum jaza'u kulli amilin لأن الجزاء على الأمل يستحق مع الإرادة الجازمة تكسى إذن دعك سامونية تاي Allah تو الله يكن ربو تسا كمكو كودا متن abu ba. to wannan shine ya zo cikin sahihul bukhari yanda Allah madaukake ya faɗa a nan shugaba yana tashi da laifin talakawa ya dace da bayanin manzon Allah ya dace da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta kwanaki hadisin Abu Sa'id eh, Abu Sufyan kaga dalilin Abu Sufyan Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Abu Sufyan yana kafiri bai musulunta ba sai ya tafi siriya ya je kasuwanci ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci na ta ci gaba bai karbi addinin musulunci ba a lokacin ma su ne shugabanni da suke shirya yaki da manzon Allah ya tafi siriya sai ya taras annabi muhammad ya aika wasiƙa ma shugaban da ya fi ƙarfi a duniya shi abu sufyan ya bar maka yana na ana ta faɗa da manzon allah ya ɗauka al'amarin annabi wasa ne yana zuwa siriya sarkin rum sai ya tarar da cewa manzon allah ya aika mara wasiƙa yana ce mai ya zo musulunci to kuma aka dace aka nemo abu sufiyan ya halarci fada a lokacin da ake karanta hadisin eh, wasikar manzon Allah Abu Sufyan yana kafiri ga wasiƙa an aika mu mai mulki sannan an kira shi a fada idan aka kira Abu Sufyan a fada ta Rum to ba a maganar wai shugaba ne a Makka ba a magana shugaba ne a Makka ba shi da kima a Rum saboda haka a ƙasa zai zauna can gefen sarki ba a ma shi aka karanta wasiƙar manzon Allah Abu Sufyan yana zaune yana kallo yace lalle al'amarin Muhammad ya wuce tunanin mu me annabi ya rubuta a wasiƙa cikin wasiƙar manzon Allah annabi ya ce ma sarkin Rum fa in tawallaita in ka juya baya idan ka ki karban ka ki karban wannan ah, kira da nake maka zuwa ga addinin musulunci fa عليك alaika الأريسيين arisiyina to ذنوبين bayan zunubin da zaka tashi da shi a lahira zaka tashi da kaga wannan wasiƙa ta manzon Allah sai ta tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyi shi shugaba bayan ya tashi da zunubinsa yana kuma tashi da zunubin mabiyan shi da ya kira su da bai kira su wannan duk ne hadisin yana sahih bukhari babu du'a'in nabiyyin nasa ila islam hadisi na 2941 fa akhbara anna hiraqla lamma kana imamahum al-matbu'a fi dinihim shine ibnu taymiya yake abinda mazan Allah ya karantar da mu shi hiraql hiraql shine sarkin rum ai sarki ne wanda ana marbiyayya ana alaihi ismal arisiyin wa humul atba'u manzon Allah ya ce idan ka ki karban gaskiya to kar ka dauka zaka tashi a lahira da zunubi daya zaka tashi ne da zunubi ninki biyu ga naka sannan kuma a kirga talakawan da suka bace a dalilin ka a jibga maka laifuka wato kwatankwacin adadin su wannan in ka dubi alqur'ani babu shakka ba wannan gurin kawai bane a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya buga misalai da yawa ya yi bayani game da shugabanni cewa suna tashi suna ɗaukar laifin talakawansu wanda wannan ya dace da abin da annabi muhammad ya faɗa da in ka dubi hujjoji dalla alaihi sa'iru nusus min alkitabi wa sunna misali a suratul nahli aya ta 22 Allah madaukaki ya ce ilahukum ilahun wahidun fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkira wa hum mustakbirun sai Allah madaukake ce la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin sai Allah ya ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin da za a tambaye shugabanni me aka saukar menene yake cikin alkur'ani sai suke tatsuniya ce shugaba ya bada wannan amsa menene yake alkur'ani ai tatsuniya ce labarin mutanen da sai Allah ya ce liyahmilu awzarahum kamila yawmal qiyamah za su dauki nauyin zunubin su cikakke abinda mutum ya aikata zai tashi da laifinsa wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin kuma za su tashi da wani yanki na zunubi mutanen da suka batar ba tare da ma sun sani ba ai da yawa shugaba yana batar da mutane bai ma san ya batar da su ba bai sani ba saboda jahilci shi ya ɗauka ai Allah ba zai kama shi da game da waɗannan mabiyan nashi ba shi sa Allah maɗaukaki ya ce bigairi ilmin a rashin sani alhali duk inda shugaba yake to fa yana zama abin koyi ne yana zama misali ne ga mabiya don haka in mabiyansa sun ɓace alhakinsa ne wannan ka'idar Allah kenan a matsayinka na shugaba in mabiyanka sun ɓace to alhakinka ne wannan shi yake nuna maka bambancin 'yan siyasan farko da na yanzu yanzu misali zamanin saddauna aidu sun karanta wannan saboda ka sai suka yi amfani da mukamin su ta wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci duk abin da za su yi ba sa raba aikin nan da aƙida saboda su tsira ai jahilci yana sa shugaba ya batar da mutane bai masani ba <clears throat> wanda shine abin da Allah ya faɗa a nan liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin shugaba ya tashi da nauyin zunubinsa sannan ya tashi da nauyin zunubin wanda ya bata a dalilinsa shi kuma a jahilce bai masani ba shi shugaban a jahilce amma karka ɗauka jahilci uzuri ne ga Allah la shi sa Allah ya ce ala sa'a ma ya ziru Allah ya ce tir da nauyin da za su tashi da shi kaga kenan ba uzuri bane dan mutum ya tashi da nauyin da uzurin jahilci Allah shi kare mu domin haka shugaba babu shakka yana cikin haɗari duk inda aka samu shugaba to dole ne ya zamanto yana duba mabiyansa idan suna gyaruwa dalilin shi ne idan suna bacewa dalilin sa ne don babu shakka shine babban abin koyi wannan bayanin ibn taymiya ce ne yace hiyal awzarul hasila li dalalil atba'i wa hiya hasilatun min jihati amiri wa min jihati al muntasil dayan biyu ne ko dai shugaba ya bada umarni kai tsaye ce a saba ma Allah to kaga nan bai da ma excuse ko kuma bai yi umarni a saba ma Allah ba amma da ke mutumin banza ne mabiyansa su ma suka zama mutanen banza saboda haka yasa Allah yake dora mai laifi din kuma inda zaka dubi sahihu muslim kalimar muslim ya ta hikima sai kawo hadisai guda biyu a babi daya hadisai ne guda biyu a babi daya duk sun shafi shugabanni yana babu man sanna sunnatan hasana aw sayya hadisi na 2674 hadisin abu huraira <clears throat> shi hadisin abu huraira abinda manzon Allah ya ce shine man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu idan ka kira mutane zuwa ga shari'a to kana samun lada gwargwadon yawan waɗanda suka bi ka la yanqusu zalika min ujurihim shay'an sannan ba za a rage ladan waɗancan ba za a kirga yawan waɗanda suka bi ka saboda kiranka sai a baka ladan su wa man da'a ila balala kuma wanda ya yi kira zuwa ga wani aiki na bata kana alaihi min al bayan zunubin nashi sannan za a kirga zunubi mislu asami man tabi'ahu gurgudan yawan laifin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min asamihim shay'an ba a rage komai game da zunubansu in idan kayi kira in ma zuwa ga shiriya ko bata kana samun rabu a dalilin wannan kira wannan shine hadisin farko shine hadisin abu huraira sai ya dace da shugabanni saboda akasari bata ta shugabanni tana zuwa ne ta kira ta umarni ne umarni ma umarni mai kyau ko mara kyau saboda aka yi sa imam muslim sai ka fara kawo hadisin abu huraira duk sa'ilin da a matsayinka na shugaba ka buɗe baki kai umarni to wannan umarni idan alkhairi ne ladanka sai ya fi na kowa a lahira idan sharri ne ka sai ya fi na kowa a lahira in ji manzon Allah wato wannan shine abin da annabi yake ga masarkin rum in ka dubi alkur'ani za ka tarar da misalai haka ومن هذا الباب سورة الأعراف aya ta 38 idan aka tashi a lahira Allah madaukaki zai ce ma shugabanni da mabiyan udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an kai shugaba da mabiyanka da kyabatattu ne to ga waɗanda suka riga ku tun zamanin annabi nuhu har zuwa kanka sun riga sun shiga wuta kuma ku ji su Allah zai ga ma shugabanni da mabiya sai Allah maɗaukake ya ce kullama dakalat ummatun tun daga zamanin farko duk sa'ilin da wata jama'a ta shiga la'anat uktaha tana tsine ma yar uwarta ne wato idan mutum ya shigo wuta Allah ka saba mu bane duk wanda ya shiga wuta ka san kamar idan ka hadu da mutum ai yi gaisuwa maraba da zuwa ko to gaisuwan yan wuta tsinewa ne da ya shiga ya gansu tsinanu ko riga na zuwa ko sai su ce kai ma Allah ne maka albarka ta yanzu kake zuwa kullama dakalat ummatun duk sa'ilin da wata al'umma ta shiga wuta la'anat uktaha sai ta tsine na yar uwata da ke wutan shine sai Allah ya ce haka za su yi tayi za su yi tayi gaisuwa kenan ana tsine mu kowa in ka shiga wuta ba komai banda Allah ya tsine ko Allah ya tsine mu to hatta idza daraku fiha jami'an sai yan wutan sun gama haɗuwa gaba ɗayansu a wuta qalat ukhrahum liulahum sai na farko na ƙarshe su ce ma na farko na ƙarshen shiga wuta su ce ma na farko na ƙarshen zuwa duniya su ce ma na farko ai shugabanni ake nufi shugabanni su ne na fari mabiya su ne na ƙarshe rabbana ha'ula'i aballuna ya Allah kaga shugabannin nan su suka batar da mu sai su ce ma Allah fa'atihim azaban bu'ifan minan nar Allah ka ninka musu azaba a wuta to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da yan wuta suka yi addu'a yana karba da karba to sai dai ba wai shugabannin ne kadai za a ninka musu azabar ba sai Allah ya ce li kullin du'ifun kowannen ku da ku mabiyan da shugabannin an ninka muku azabar walakin la ta'lamun sai dai ku ba ku sani ne wato ba ku sanin cewa addu'ar da duk kuka yi Allah ba zai karbi naku ya banna wani ba saboda haka idan eh, mabiya suka roki Allah ya ninka azaba ga shugabanni sai Allah madaukake ya ninka ta har ga mabiya saboda ai halaka guda ce fa akbar subhanahu anna al-asba'a da'aw ala a'immati dhalal bi tab'if azabi wato wannan Allah yana kore maka cewar baya daukan laifin wani ya dora ga wani kamar yadda ya tabbatar da wannan ka'ida a duniya hakanan gidan hakanan zama a gidan wutan shi ma yake kasancewa idan mabiya sun roƙi Allah ya ninka azaba ga shugabanni sai Allah ya ninka azabar ga mabiyan da shugabannin kaga ya nuna cewar Allah ba zai kama ba zai ɗauki laifin talaka ya ɗiba ya ɗora ma eh, shugabansa ba Allah ba zai dora masa ba sai dai ya dora mishi zunubin batar da wannan mabiyan nashi kuma wannan ba wai a suratul arafi kadai ba zaka ga haka a suratul ahzabi nan ma Allah madaukaki ya tabbatar yana cewa wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun yi biyayya ne ga shugabanninmu da manyanmu sai suka batar da mu rabbana atihim bu'ifaini min al'azabi ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wal anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu babban tsinuwa su kaga kenan a wuta mabiya da shugabanni babu zaman lafiya tsine ma juna ake da miyagun addu'a wato a nan duniya an yi zaman lafiya amma a lahira a wuta ba za a yi zaman lafiya ba babu makiya gare su irin shugabanninsu su ma shugabannin ba su da makiya irin talakawansu ibn taymiya ce, <clears throat> wa akbara subhanahu anna li kullin min al muttabi'in wal atba'i tab'ifan min al azabi walakin la ya'lamu al atba'u tabi'i Allah ba zai sanar da su ba idan mabiya suka ce Allah ka ninka azaba ga shugabanninmu to sai Allah ya ninka azaba amma shi mabiyin da ya yi addu'an ba zai sani ba inda ya sani ba zai sake addu'an ba to ai zai sake kuma za a sake ninkawa saboda dama wannan ita ce azabar Allah wanda yake samun mutum idan ya shiga wuta Allah ka tsare mu a suratu sad nan ma Allah subhanahu wa ta'ala yace haza fawjun muftahimun ma'akum ga wata tawaga tana shigo wuta wato yan wuta suke magana idan wasu na shigo wutan to za a gaya ma waɗanda dama can suna ci wuta ce ga wata jama'a tana kutsowa to suna karo wutan sai a ce la marhaban bikum ba a maraba da ku ba a maraba da zuwan ku na salu nari an ce ai wuta za su shiga wanda zai shiga wuta ina za a mai maraba qalu bal antum la marhaban bikum sai su ce a ku ne dai ba a maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ai ku shugabanni ku kuka kawo wannan azabar gare mu fa bi isal qararu matabbata ta yi muni qalu sai su ce rabbana man qaddama lana hadha ya Allah duk wanda a dalilin sa ne muka shiga wuta fa zidhu azaban ba'fan minan nar Allah ka ƙara masa ninkin azaba na wuta wannan wannan ya nuna cewar iyakan zaman lafiya tsakanin shugabanni da mabiya nan duniya ne idan zama ba a yi ta na Allah ba babu shakka wannan zama ba za ta haifar da natija mai kyau ba a makoma me ya dalilin da ya sa shugabanni suke samun azaba da suke samun zunubi ninkin ba ninki saboda abinda malamai suke cewa lau aslama fa yuslimu qaumahu lau aslama fa yuslim qaumahu da a ce shugaba ya musulunta za ka ga jama'a suna ta musulunta mukan ba da misali da saddauna ai babu wanda ya tafi sani ba an ce kamar yadda ake tarukan siyasa shi in ya tafi to jama'a ake cewa sun karbi addinin musulunci kaga shi ba ma din yake ba tallata aqida yake yi idan bai yi ba fa to zaka ga abinda shugaba yake irin wannan manufa ake bin sa domin haka in ka dubi shugabanci zaka ga idan shugaba na kwarai ne to za ka ga zamaninsa ana samun wato canji na halaye da sauransu da ɗabi'u idan mutumin banza ne za ka ga mutane na ta ƙoƙarin koyi da shi ka'ida ce wannan ya zo cikin bayanin ibn hajar ibn hajar wanda shekararsa 591 rabuwansa da duniya a yau yana sharhin uh, sahihul bukhari a fathul bari mujalla na bakwai shafi na 151 ibn hajar ya ce annan nasa ala dini mulukihim mutane suna bin addinin masu mulki ne mutane suna bin addinin masu mulki faman hada min al'a'immati anil hali mala wa amala in ji ibn hajar idan shugaba yayi sakaci ya karkata dan kaɗan to wallahi sai jama'a da yawa sun halaka a dalilin shi duk inda shugaba ya karkata to sai ya zamanto dalilin halaka ga mabiya ta maganarsa ne ta tafiyarsa ne ta ɗabi'unsa ne jama'a suna la'akari da shi ne da yawa mutane addininsu suna yi ne gwargwadon la'akari da shugabanninsu kuma babu shakka wannan gaskiya ne don haka yasa kuskure ne ka ce wai kamata kunu yi walla alaikum wai yanda kuke shine shugabanninku suke kasancewa idan mutum mutanen banza ne to ba yadda za a yi kun shugaba na kwarai wannan ba gaskiya bane duk wanda ya faɗa maka wannan akwai hadisin ba shakka kamata ku nuyi, wallahi alaikum amma hadisin bai inganta ba yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 4225 yana silsilatu ba'ifa hadisin 320 wato abinda musulunci ya karantar da mu zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta yana hannun shugaba ne idan ya gyaru ƙasa ta gyaru in ya ɓaci ƙasa ta ɓaci wani abu da za ku lura da shi sarauniyar saba'i kaga dai ba musulma ba ce da ta yi zamani da annabi suleiman alaihi sala, lokacin da annabi suleiman ya aika mata takarda ta musulunta ta ba wa 'yan majalisa shawara suka ce mata ai mu dai a shirya muke ko dai a mutu ko a yi rai sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha suwaye masu bata ƙasa ba talakawa ba da shugabanni wannan amsa da ta ba su kenan idan masu mulki suka shiga alƙarya bata ta suke waje alu a izzata ahliha azilla shine sai Allah ya yi ikirari Allah da kansa ya yi ikirarin maganar wannan mace wanda a lokacin da ta faɗa tana kafira sai Allah ya ce wa kazalika yaf'alun Allah ya tabbatar yace haka masu mulki suke don haka in ka dubi littafan tafsiri kamar al-kashaf na al-imam az-zamakhshari mujallad na uku shafi na 147 kamar fathul qadir fathul qadir na al-imam ash-shawkani mujallad na hudu shafi na 137 zaka ga irin bayanai da malamai suka yi lallai zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta ya ta'allaka da shugaba ne kuma akwai babban misali akan haka wanda ya zo cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo wannan hadisi yana babu du'a'in nasi ilal islam akwai eh, labarin kuma har yanzu wanda ya tabbata daga labarin sayyidina abubakar wanda shi ma ya kama da hadisin da muka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ta bayanin kaisu bin abi hazimin kaisu bin abi hazimin an tafi aikin hajji a zamanin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda zamanin sayyiduna abubakar an tafi aikin hajji sai zamanto aka zo aka kawo ƙara ga sayyiduna abubakar ga wata mace hajjatun musmitatun wata mace ta ɗauko aikin hajji ta zo aikin hajji amma hajjinta ɗin hajji ne wanda an yi shi ba za a yi magana ba har ta gama aikin hajjinta ba za ta yi magana ba an yi an yi da ita taƙi kuma wannan dama tun a jahiliya suna haka amma zuwan annabi muhammad manzo Allah ya hana to kuma annabi ya rasu saboda aka sai na abubakar shine shugaba da aka zo aka same aka same shi sai na abubakar sai ya ce mu je sai na abubakar musamman ya shiga tantin da ita wannan mata take da kala abubakar ala imratin min ahmasa Yukalu laha zainab sunan matar zainab sunna abubakar ya magana da ita fara'a halata kallon ta ki yin magana gaba ɗaya. sai ya ce mala halata kallon me yasa ba za ta yi magana ba suka ce ai ta ɗauko hajjin ne da niyyar ba za a yi magana ba yanzu kamar misali azumi muke da akwai wanda kuma azumin da zai yi a zamanin jahiliya tun daga safe har rana ta faɗi ba zai magana ba ba wai abinci kaɗai ne ba zai ci ba da kuma abin sha maganar ma ba zai yi ta ba to wannan ya wuce misali to ita ma ta yi haji hajin ba magana shine sai sai na bakar ya ce mata fa inna hadha la yahillu inda ke musulma ce a yanzu to abin nan da kika yi dai ba halal bane hadha min amalin jahiliya wannan a zamanin jahiliya kafin Allah ya aiko annabi Muhammad haka mutane suke yi amma tun da Allah ya kawo manzonsa manzon Allah ya haramta mutum ya yi aikin haji da a tsarin ba zai yi magana ba har a gama wannan aiki kuma wannan abin da kike aikatawa manzon Allah ya riga ya rasu ya haramta shi sai na abubakar yana faɗin haka kallama sai ta buɗe baki ta yi magana kaga shugabanni waɗanda ke ƙoƙarin su tseratar da aƙidar mabiya ba ma rayuwarsu ba sai ta ce man anta waye kai kala sai na abubakar ya ce imra'un min almuhajirina ina cikin almuhajiruna ina cikin almuhajiruna sai na abubakar bai ce mata ni ne a halifar manzon Allah ba sai na abubakar bai faɗa ba kai ne wa sai ya ce ina cikin almuhajiruna sai ta ce ayyul muhajirina ai muhajirai daban-daban ne wani sashi na almuhajiruna sai na abubakar ya ce min ƙureshin ina cikin sashin ƙureshawa sai ta ce min ayi ƙureshin an ta aiko ƙureshawan ma ɗaki-ɗaki ne wani zaure ka fito kada sai na abubakar ya ce inna kila sa'ulun wallahi kin fiye tambaya ana abubakari ya mata ni ne abubakar kaga har yanzu dai bai ce ni ne shugaba ba ni ne abubakar sai ta ce ma baka'una ala hadha al salih alladhi allahu bihi ba'da al jahiliya wato ta riga ta gane sai na abubakar shine halifar manzon Allah ta gane sai ta ce to ni tambayar da zan maka irin wannan daɗi na mulki da muke ji bayan rayuwar azaba da muka fuskanta a zamanin jahiliya. me ya sharaɗin tabbatar mu akan wannan daɗin muna jin daɗin wannan addini tun da manzon Allah ya zo ya tafi muna jin daɗin rayuwa abubuwa sun canza sai ta ce to amma na sani ba zai dawwama ba me ya sharaɗin dawwamar tashi me ya sharaɗin dawwamar mu ci gaba muna jin daɗin nan shi ne sannan bakar sai ya ce mata baka hukum alaihi mastaqamat bikum a immatukum za ku tabbata kuna jin daɗin rayuwa idan shugabanninku sun tabbata a kan gaskiya wannan shi ne idan shugabanninku ba su kan gaskiya to maganar zaman lafiya ya ƙare kaga kenan ka ce wai wai ana naɗa matalaka shugaba mai hali irin nasa wannan ya saba mu sunnar manzon Allah ba gaskiya ba abinda sai na Abubakar ya faɗa ana jin daɗi idan shugaba ya zama na kwarai ana shiga bala'i idan shugaba ya zama to na banza wannan shine bayanin sayyidina abubakar kuma ya dace da nassi na alqur'ani baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum shine ta tambaya to mala'ima suwaye a'imma ka da kake faɗa suwaye shugabanni waɗanda in sun tabbata akan gaskiya sai a ji dadin rayuwa sayyidina abubakar ya ce amma kana liqaumiki ru'usun shin a unguwanku babu shugabanni wa asharafun da manyan mutane ya amurunahum wadanda suke bada umarni fatuti'unahum kuke daukan umarnin kaga hatta ma shugabancin sai da sayyidina abubakar ya fassara shi shugabancin ma sai da sayyidina abubakar ya fassara shi waye shugaba shine wanda zai bada umarni a dauka to wannan shine mutumin da in ya gyaru kasa ta gyaru kalat bala ta ce muna da su kala sai yace fa ulaika alan nasi duk wanda aka ce yana bada umarni ga mutane wannan yana da tasiri ga zaman lafiyar idan na kwarai ne to zaka samu an samu ci gaba idan na banza ne to babu shakka za a samu fitina ah, wanda wannan shine abin da alkur'ani ya tabbatar da shi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai da yawa waɗannan misalai suna nuna mana haɗari haɗari haɗari da ke tare da shugabanci yana da girman haɗari daga cikin misalansa akwai mutumin da aka yi shi a zamanin jahiliya ana kiransa amru bin luhayyin amru bin luhayyin ya zama shugaba a garin makka yaushe ne ya zama shugaba a garin makka tun lokacin da Allah ya ɗauki annabi isa alaihi salam daga doron ƙasa wato shi annabi isa yana yankin filistin malaman tarihi suka kimanta shekarar wato wannan mai mulki a garin makka din amru bin luhayyin yana mulki a garin makka a daidai lokacin da Allah ya aiko annabi isa alaihi salam su kaga kenan tsakaninsa da manzon Allah an samu shekaru sun fi ɗari biyar. tsakaninsa da manzon Allah ya taɓa shugabanci a garin makka kafin ya zama shugaba mutane ba su da wani addini banda addinin musulunci halayensu ma tarbiyya ce ta annabi ismail amma da wannan shugaban ya hau mulki shine ya dinga cicciko gumaka yana kawowa garin makka duk wani babban gunki da ka ji labari makka tana da shi shi ya cicciko shi daga wata ƙasa ko ya sayo ko ya sa aka sassaka aka zo aka kafa wa mutanen makka suka kama bautan shi shine manzon Allah yake cewa ya gan shi a wuta manzon Allah yake cewa ya ga wannan mai mulkin a gidan wuta wannan ya zo ta hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya zo ta hadisin Abu Huraira eh, hadisin Abu Huraira manzon Allah yake ra'aitu amrabni ra'aitu amrabni amirin al-khuzai yadurru usbahu fi an-nari manzo Allah yake na ga amr bin luhayyin yana jan hanjinsa a cikin wuta me dalili saboda da kasar makka zaman talafiya aqidar talafiya da ya hau mulki yayi sababin canza al'adu da addinin mutanen makka ya kawo musu gumaka saboda haka sai Allah ya kama shi da wannan laifi shekara kafi ɗari biyar tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sai bayan rasuwarsa da shekara 500 da yan kai saboda yayi zamani da annabi isa alaihi salam shi wannan mai mulki sannan akwai hadisin abdullahi bin mas'ud inna awwala man sayyaba sawa'iba wa abada al-asnam abu khuza'a amr bin amir wa inni ra'aytuhu yajurru am'a'ahu fi an-nari manzo Allah yace mutumin da ya fara rikitar da al'amuran makka shine wannan mai mulki manzo Allah ce kuma na gan shi Allah ya nuna min saboda a lokacin da manzon Allah ya tafi Isra'i Allah ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta har ma waɗanda suke cikin wuta din Allah ka tsare mu wannan ya zo ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda shine eh, yana silsilatu sahiha hadisi na 1677 sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya ce awwalu man gayyara dinil dini Ibrahim Amr bin Luhayy farkon wanda ya jirkita addinin Annabi Ibrahim saboda larabawa jikokin annabi ibrahim ne larabawa al-musta'araba waɗanda ke zama makka annabi ibrahim ya bar ɗansa annabi isma'il wanda annabi muhammad yana daga cikin jikokinsa ƙurashawa suna daga zuriyar annabi ibrahim alaihissalam to asali annabi ibrahim da annabi isma'il da suka gina ka'aba sun roƙi allah ya tsare wannan ka'aba kuma suka yi ta karantar da mutane aƙida bayan tafiyar annabi Ismail zuriyarsa suna kan addinin annabi Ibrahim alaihi salam manzon Allah ya ce sai da wannan sarkin ya zo sai da wannan sarki ya zo Amr bin Luhayy bin Qama'ata Abu Khuza'a awwalu man gayyara dina Ibrahim shine farkon wanda ya canza addinin annabi Ibrahim alaihi to saboda haka sai Allah ya kama shi da wannan laifi labarinsa ya inganta hadisai suna da yawa eh, akwai a sahihul jami'i sahihar hadisi na 2580 akwai a sahihu muslim hadisi na 2856 da sahihul jami'i hadisi na 3470 wato alkur'ani da hadisai na manzon Allah suna ɗauke da bayani akan Allah yana kama shugaba ta dalilin batar mabiyansa Allah ka tsare mu to sai na biyu suwaye shugabanni na biyu su ne malamai wannan ya zo ta bayanin al'imamu shatubi al'imamu shatubi shekararsa 653 shida da duniya yana kitabul itisam saboda haka yasa na abubakar yake gaya ma ita wannan mata yana cewa amma kana liqaumiki ru'usun wa a ya ashrafun ya'murunahum fatuti'unahum ai malami yana karantarwa yana bada umarni ana ɗauka saboda ka shi ma malami yana ƙarƙashin shugabanni yana tare da shugabanni wannan ya zo ta bayanin al'imamu shafi a littafinsa kitabul itisal mujallar na farko shafi na 337 wato wannan ya sa kamar da muka faɗa a baya al'imamu muslim ya yi wata hikima ya kawo hadisai iri biyu a babi ɗaya na farko ya shafi shugabanni na farko hadisi na farko ya shafi shugabanni shine hadisin abu huraira wanda annabi ya ce man a ila huda saboda shi shugaba kira yake <clears throat> shugaba yana kira ne to sai Allah annabi ya bayani akai to akwai hadisi na biyu wanda ya zo a wannan babin har yanzu babu man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a wa man da'a ila huda aw dalala saboda kashi biyu ne shugabanci yana zama ta hanyoyi guda biyu shugaba ya ba da umarni ko kuma a samu shugaba wanda ake koyi da shi shugaban da ake koyi da shi malami ne wata wannan sai ya zo ta hadisin jarir bin abdullahi al-bajali shine hadisi na 1117 a sahihu muslim manzon Allah sai ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana kaga a hadisin abu huraira manzo Allah yake man da'a ila huda a wancan hadisi amma anan fa man sanna fil islam sunnatan hasana saboda ka shi malami ɗabi'arsa kurum ana koyi da ita ɗabi'arsa ana koyi da ita saboda haka yasa malami ba sai ya buɗe baki ya kira ba idan malami yana da muguwar ɗabi'a to jama'ar da suka bata a dalilinsa ana rubuta mishi zunuban adadinsu wannan shine yazo ta hadisin manzon Allah saboda in ka lura ai babu wanda ake kokarin kwaikwayonsa kamar malami shi yasa manzon Allah yace man sanna fil islam sunnatan hasana fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim shay'un waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a wanda ya bar mummunan abun koyi fa'umila biha ba'dahu bayan ya mutu aka ci gaba da yin aiki da wannan abin za ka samu ba mamaki bai taba kiran mutane ba amma an ga yana yi sa ce tunda malam wane yana kaza ai abu ne mai kyau inda ba shi da kyau da ba zai yi ba to Allah madaukaki ya ce idan aka yi aiki da wannan abin mummuna kutiba alaihi mislu wizri man amila biha za a kirga mutanen da suka yi koyfayonsa a rubuta zunubi adadinsu wala yanqusu min awzarihim shay'un kuma ba wai za a rage wani abu ne na zunubinsu ba al-imamu a littafin al ya yi magana a kan haɗarin mutane biyu haɗarin shugaba ga al'umma da kuma haɗarin mugun malami ga al'umma kowannen su makoma ɗaya ne eh, Allah ya tsara mai a kiyama fa amma ha fil mujtami'ati mimman yuqtada bihi yace don haka yasa malami dole ya mai da hankali ta shigarsa da tafiyarsa da maganarsa da ɗabi'unsa idan yayi wani abu idan yana da masoya mimman yuhsinu bihi dhanna dan akwai mabiya waɗanda suke kyautata zato gare shi saboda haka da sun ga malami yayi abu to nan da nan sun ɗauka idan wannan abin da ya aikata ba mai kyau ba ne shine manzon Allah ya ce ba shi da uzuri matukar an yi koyi da shi sai an kirga adadin mutanen da suka halaka a dalilin shi fa innal awam atba'u kulli na'iqin saboda su mabiya da yake ba su da karatu mabiya idan aka samu wani babban malami ya aikata wani abu mabiyan nan sai su ga cewa wannan malamin fa abin da ya aikata daidai ne saboda haka inda malamin zai fito ya ce musu ya fi manzon Allah sai ce gaskiya ne don soyayya babu abin da ba ta gina shi ne yake cewa to don haka haɗarin malami da haɗarin shugaba suna babi guda faka zalika bid'atu idza za al-alim al-muqtada bihi don haka yasa idan malami ya bayyana bid'a la mahala fa innaha fi madannati taqarrubi fi dhanni jahili shi jahili gani yake wannan bid'ar da malami ya aikata tana daga cikin wasu hanyoyin kusantar Allah saboda haka idan malamin ya mutu bai hana ba to wannan bid'a ta tabbata kenan har tashin kiyama sai da ikon Allah don haka yasa hadarin malami bai gaza hadari na shugaba ba sai dai mahaifi wannan dalilin yasa Allah madaukake ya sanya makomarsu ta zamanto guda makomansu ta zamanto guda wato alimamu shatibi sai ba da wani misali game da hadarin malami game da tarihin banu isra'ila <clears throat> wannan misalin ya zo ta labarin alhassanul basari alhassanul basari ya ce ina rajulan min bani isra'ila ibtada abidatan an taɓa samun wani malami a can kafin bayyanar manzon Allah zamanin da zamanin banu isra'ila wannan malami ya aikata bid'a fada an nasa ilaiha sai kira mutane ce ku zo wannan wata hanya ce ta kusantar Allah bai nuna musu bidaya ba ce fattu bi'a aka yi ta bin shi jama'a suka yi ta bin sa wannan bidaya sai ta karbu sosai zamanin banu isra'ila to wa annahu lamma arafa zambahu ana nan ana nan sai Allah ya nufe shi da shiriwa shi malamin sai ya gane wannan abin da ya kirkiro fa ba alheri bane bid'a ce ya rasa ya za a yi ya tuba tunda shi ya gane kuma ga mutane sun karbi wannan bid'a ya zai yi shine al-Hasan al-Basri yace fa amada ila tarku watihi fa naqabaha yace bari zai yi wani abin da Allah zai tausaya mishi sai ya ɗauki ƙusa sai ya huda makogoransa yahuda huda makogoron huji guda biyu ta dama da hagu fa'ad kalafi ha halka sai ya kawo zobe babban zobe sai ya zura ta wannan rami ya rasa ainihin makogoronsa ga zoben a waje sun maja alafi ha silsila sai ya kawo sarka sai ya ɗaura jikin wannan zoben sun ma'ausaka hafi shajaratin sai ya tafi bayan gari ƙungurmin daji sai ya ɗaura wannan sarka a jikin bishiya sannan sai ya faɗi a ƙasa fa ya alu ya biki wa ya uju ila rabbi yana ta kuka yana kururuwa yana cewa Allah ka yafe min Allah ka yafe min ba zan koma gida ba sai ka gafarta mini ya gwammaci ya mutu a wannan daji akan ya koma gida bai samu gafaran Allah ba shine sai Allah ya yi wahayi zuwa ga wani annabi tunda wannan mutumin ba annabin Allah bane sai Allah ya yi wahayi ga wani annabi wanda yana garin ya ce ga wani bawana daga cikin malamanku ya tafi daji yana waje kaza da kaza yana waje kaza da kaza je ka gan sai wannan annabin ya taho sai ga wannan malamin a wannan ungurmin daji ga ashina a gindin bishiya ga sarka a wuyarsa ya ce ba zai bar wannan gurin ba sai dai Allah ya gafarta masa koko ya mutu a haka sai da annabin ya taho ya ganshi ya ce Allah to gashi na ganshi sai Allah ya ce ka ce masa Allah taubata lahu ba zan yafe mishi ba abinda nake nufi da ba zan yafe mishi ba gad gafara الله lahu الذنب alladhi asaba kai naka laifin da kake cewa in gafarta ma na yafe amma abinda kake neman gafara waɗanda ka ɓatar ne to ta ya za a yi in gafarta maka laifin waɗanda ka ɓatar fa bi man dalla fa min ahalin nari ina ga waɗanda sun riga sun mutu suna aikata wannan bid'a kuma sun shiga wuta ya za a yi in gafarta maka ɓatar da mutane da kai wannan duk yana cikin bayanin al-Imam wanda ya kawo shi a kitabul Ijtisab inda yake bayyana hadarin malami da kuma shugaba don su tsarin azabar da Allah zai musu iri guda ne saboda haka yasa shi Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda da tubar mugun malami ba sai ya haramta wannan abin wato idan mugun malami ya dasa mutane akan wata ɗabi'a dan ya ya nemi gafaran Allah shi kadai aikin banza yake sai ya fito ya gaya ma duniya nayi laifi abinda na yin nan ƙarya ne ko dai a rubuce ko ya dinga wa'azi har Allah ya karbi ransa saboda ka in ka dubi malaman sunna na farko waɗanda sun aikata wasu ayyuka manyan malamai ne daga baya Allah ya nufe su da shiryuwa zaka ga sun yi kokari sun yi littafi kamar misali uh, al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari al-Imam al-Ash'ari al-Ash'ariyya shi ya kirkiro ta amma abin mamaki kafin ya mutu Allah ya nufe shi da tuba saboda ka sai ya rubuta littafi yana wanke kansa yana ƙaryata waɗannan aƙidoji na na ɗariƙa ta al'ashariya wanda har yanzu akwai malaman al'ashariya waɗanda suke ganin tubar ba gaskiya ba ce amma haka ne saboda ya rubuta littafai ba ma ɗaya ba ba biyu ba ko ba shi kaɗai ba ne malaman suna manya waɗanda da da farko sun kira mutane zuwa gabata daga baya Allah ya shirye su zaka ga sun yi rubutu sun tabbatar da tubansu saboda su sanar da duniya ko da dai ba a bar wannan ɗarikar ba to sun dai barrantar da kawunan su akan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana akida to sai Allah ya taho ya ba mu labari wato ita duniya Allah bai taba barin ta babu wa'azi ba waɗannan fitintunu da yake magana a kansu a wannan sura ta al'ankabu karka ɗauka daga baya ne wato tun asali Allah bai bar duniya babu wa'azi ba shi yasa aka fara bamu labarin annabi nuhu alaihi salam ne yace ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيك النبي da wa annabi nuhu ya gwagwar maya annabi nuhu alaihi salam ya yi gwagwar da shugabanni da mawadata in ka dubi suratun nuhu za ka gani annabi nuhu alaihi salam mun aika shi ila kaunihi ga mutanansa fa falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu ya zauna cikin su shekara dubu ba hamsin shekara dubu babu hamsin wannan shekara dubu ba hamsin din labisa fihim da Allah ya ci. labisa fihim ba shekarunsa ba ne wato labisa fihim da'iyan shekarun da annabi nuhu yayi yana wa'azi ne ba yawan shekarunsa ba shekarar da yana wa'azi shekara dubu ba hamsin fa kuma tufanu hadde ruwan tufana ya kama su wa hum zalimuna alhali suna azzalumai wannan ya zo ta bayanin Abdullahi bin Abbas bu'itha Salaam alaihi salam ba'da 40 sana ya samu shekara 40 Allah ya bashi manzanci ya da'u يدعو tis'amiatin wa وخمسين Sana. bayan haka ya dinga wa'azi tsawon shekara 950 wa asha ba'da tufani Allah ya kawo ruwan tufana bayan ruwan tufana ya kare fa annabi nuhu sai da ya samu shekaru 60 ya samu shekaru 60 a bayan gama ruwan tufana wa kana umruhu alfan wa 50 sana kaga kenan shekarun annabi nuhu alaihi salam ya zama dubu da hamsin a rayuwarsa wannan ya zo cikin littafan tafsirai amma dai babu wani hadisi daga manzon Allah babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana yawan shekarun annabi nuhu alaihi salam kuma ba ma'anar ma mu sani muhimmin abu shine a ce maka annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi babu shakka wannan ya isa ka gane annabi nuhu alaihi salam ya yi kokari ya wahala ta wajen al'amari na da'awa ne Allah mu dauke ce fa'anzaina wa ashabas safina waja'alnaha ayatan lil alamin fa'anzaina sai muka tsayar da annabi Nuhu alaihi salam wa safina da waɗanda suke jirgin ruwan ashabu safina su ne ma'abuta shiga jirgin ruwa tunda akwai halittu da Allah madaukake sa annabi nuhu alaihi salam ya shigar da su wannan jirgi waja'alnaha ayatan lil alamin mun sanya jirgin annabi nuhu ya zama abin lura ga talikai ya zama abin lura wato Allah ya bar jirgin annabi nuhu bai rube ba sai da ya samu shekaru masu ɗimbin yawa har ma bayyanar manzon Allah jirgin annabi Nuhu bai gama rududdigewa ba Allah ya bashi dan ya zama wata mu'jiza ga duniya gaba ɗayanta saboda Allah madaukaki ya bar jirgin ba ta yafi na judi mudda madida yana kan tsaunin judi yana ƙasar turkiya Allah ya bar wannan jirgi amma yanzu babu shi babu shi sai dai mutanen wurin su suke dan nuna alamomi makwancinsa da mazaunin abin sai eh, Allah ya bar wannan jirgi sai saboda ya zama aya ga talikai wato babu abin da ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba annabi nuhu kadai ba wa ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu zalikum khayrun lakum in كنتم تعلمون وإبراهيم سنن مؤيك النبي إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم ياي زامن سأبايا زامن النبي نوح عليه السلام saboda ka annabi ibrahim shine ya kusa da annabi nuhu alaihi salam ya ce wa ibrahim iskala liƙaunihi lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa mutanansa. ya abudullah ku bauta ma allah wata ku kiyaye allah zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance masana in dai kun sani menene yake kawo alkhairi to babu abin da ke kawo mutane alkhairi in banda bin Allah babu abin da ke kawo alkhairi a ce bin Allah ya kamata musulmi ya san da wannan shine abin da annabi Ibrahim yake gaya musu sai ya ce musu inna ma ta'buduna min dunillahi إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Allah madaukaki ya ce mana annabi Ibrahim salam ya gaya musu in dai kun san alkhairi to alkhairi yana tare da tsoron Allah da biyayya gare shi alheri baya tare da sabon Allah idan mutane suna so su samu alkhairi su bi Allah wallahi da zaran an bar Allah to an shiga bala'i babu hutu sai dai bala'i saboda ka in ka dubi manyan kasashen duniya na kafirai ka dubi manyan kasashen duniya wanda kafirai ne in ka tafi za ka tabbatar da maganar Allah gaskiya ne sai ka je ka ga babu daɗi zama a ƙasan babu daɗi saboda fitina kullum ta dare daban da ta rana ta aiko a satin nan kaji wani haka kurum ya fito da bindiga ya dinga harbin mutane a wani lungu to kaga sun ci gaba amma da ke ba tsoron Allah ba zaman lafiya babu zaman lafiya domin abin da ke sa mutane su ji daɗi shine tsoron Allah ni ina tsoron zan hadu da Allah kai ma kana tsoron zaka hadu da Allah to dukkan mu sai mu zauna lafiya amma kai kana tsoron haduwa da Allah wani bai yadda ma da Allah ba to kaga ba zaman lafiya to shi na annabi ibrahim nuna musu cewa kuma hatta gumaka da kuke bauta inna abu duna min duni dunillahi awsana gumaka da kuke bauta kun bar Allah wa na ifkan kuna kirkiro ƙarya domin duk mutumin da ya sassaka gunki ya bauta mishi ya yi ma Allah ƙarya ta abu duna min duni dunillahi waɗanda kuke bauta kun bar Allah la yamlikuna lakum rizqan ba su mallaka muku arziki ba annabi ibrahim ya ce fabtagu inda allahi rizqa ku nemi arziki a wajen allah kawai wa ku bauta ma allah washkuru lahu ku yi ma allah godiya ilahi turja'una gare shi ake mayar da ku sai ce wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ idan kun تكذبوا إذا كن قرية min كذب to ba da kanku aka fara ba. akwai al'ummomi waɗanda suka karyata manzanni kafin zuwanku misalin adawa samudawa mutanen annabi nuhu ko kuma me ya faru Allah ya halaka su wa ma Allah rasuli illa al-balagul mubin babu wani aikin da ke kan manzo face isarwa isarwa kuma isarwan ba a koye ba a bayyane aikin annabi shine ya isar da sako idan zai isar da sakon ba koye ba ya bayyana annabi Ibrahim ya bayyana أولم يروا كيف أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا باسا غني كيف يبدئ الله الخلق تيند الله يفارو هلتا ثم يعيده سنكم الله زي ساكي ميميتاشي أرانا جرا a nan duniya ai kaga yadda Allah ke fara halitta halittu daban-daban halittu na tsuntsaye halittu na mutane halittu ah, na ƙwari ka duba za ga kowanne da irin tsarin da Allah ya mishi wannan tsari na farko na duniya kenan sun yu'iduhu Allah zai sake mai da shi a lahira inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل الله مدوك كيتي كغايا مسسيروا في الأرض يا أشكين كذا fanzuru kaifa bada al-khalqa sai ku rika duba yadda Allah ya faro halitta ثم الله ينشئ النشأة الآخرة sannan kuma Allah zai kirkira wata kirkira ta daban shine annash'atul akhira wata kirkira <clears throat> nash'atun saniya ba'da al-maut kirkira ta farko ka ganta kirkiran halitta na dan adam in ka dubi tsarin da Allah ya halicce ka Ah, kuma wannan tsari ne Allah ya halicci dukkan mutane dukkan mu tsari guda ne annashatul ula zaka ga yanda muke cin abinci yanda Allah yake sarrafa abincin yanda yake fitar da shi yanda muke rayuwa yanda muke mutuwa duk tsari dai ne wannan annashatul ula kenan sannan akwai annashatul akhirah za mu tashi a lahira karka dauka da irin wannan tsarin ne a'a wata kirkira ce daban amma da na ganka na san kai ne sai dai yadda kirkira ka take a duniya ba haka take a lahira ba ba haka bane Allah ya canza a shi yasa zaka ga mutane sun tsayi wa shekara dubu hamsin da yunwa ba su mutu ba ba kirkira ce ta duniya ba ai in ta duniya ne da wuya mutum ya kai wata guda bai ci abinci ba kuma ya zauna lafiya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai dama Allah ya tsara duniya ne saboda jaraba mu za mu gaskanta shi ko a'a gashi dai halittar ka ka dubi kanka yanda Allah ya tsara ta yanda ya tsara halittar ka babu mai iya wannan halittar babu kai ka sani to amma Allah ya barka da tunani shin ka yadda zai iya da kai a gobe kiyama to shedan sai ya sa ma tunani kai ba zai yi ba akwai wanda ya halice ka a duniya in ba Allah ba ya maka kirkiran nan har kake jin daɗin rayuwarka to babu abin da ya gagara Allah يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء الله ينا أذب كد وند nufi. wa yarhamu man yasha'u Allah yana jin kai ga wanda ya nufi Allah ka sa muna cikin waɗanda zaka ci kansu wa ilaihi tuklabun gare shi ake ta mayar da ku idan aka ce tuklabun turadduna kullum mutuwa ake wallahi sai dai in bai shigo gidanka ba amma ya shiga da wani kullum mutuwa ake ana ɗiban gawa ana kaiwa makabarta sai ka ɗauka sun tafi kenan ina rayukan Allah yana tara su Allah yana tara su shine cewa ilaihi tuqlabuna gare shi ake ta mayar da ku Allah ka sa haduwar mu da kai tai kyau sai ya ce wa ma antum wa ma antum bi mu'jizin fil ardi wa la bis samaa وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير wa ma antum bi mu'jizina fil ardi kuma sai Allah ya ce kuma ku ba za ku gagara ba a doron ƙasa sai ce wala fi samai kai ko a sararin samaniya wato abinda Allah yake nufi yanda ya tsara maka din nan sai ka mutu sai ka dawo gurin shi wallahi baka iya canza shi ko akwai wanda zai iya shine Allah yake ba kwa gagararka a doron kasa yanzu ka duba duk iya inda ilimin kimiyya ya kai har yanzu ba mu gano baturar da ya ce kai an samu lakanin da zai hana mutuwa ba ko akwai shi tana nan akwai wata mata wato ta je asibiti ne likita ne ya kira ta ce maza maza ki zo saboda jikin naki yayi tsanani ta zo kofar asibitin tana akwai kujera da ake ajiyewa ana jiran likita shiru yanzu ne an jima ne sai wani fito ke me kike jira ne na jiran likita ce ai ya mutu gashi na akan kujera a likita bai kira ni ga ni ina kofar ta ce to gaga wannan muna ta kokarin kimtsawa ne ta ce to likita na zo gani ya mutu wajen waza ne sai wajen Allah ai da ana hana mutuwa da likitoci sun daina mutuwa Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis samai anan ƙasa ba za ku gagara Allah ba kuma sai Allah ya ce wala fi sama'i wannan mu'jiza ce dan in ka dubi littafin tafsiri sai suna cewa a'a ai dan adam a ƙasa yake amma a yanzu ai mun sani dan adam yana shiga sama to a lokacin da Allah ya saukar da aya ce ba ku gagaran Allah a ƙasa ba za ku gagari Allah a sama ba saboda ka idan ma kana ganin ilimin kimiyya ya kai za ka bar duniya ka je kan wata ka zauna mutuwar tana nan sai ta bi ka وما لكم من دون الله من ولي باكو دون مجب شي إن با الله با ولا نصير باب ون ميتمكم إن با الله با الله كزم ميتمكم نعم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك أولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله كما ودن سكي كافر كما آيوين الله ولقائه ده هتوسو ده الله سو كاكا ده ما بكنا ده النبي إبراهيم يكي من كينان كاية ده ذاك هدو ده الله كوبا كي دبا wallahi akwai kafirai da yawa waɗanda suke ganin kawai rayuwar iyakar ta duniya babu wata mutuwa ba wani Allah sai Allah ce to bambancin kafiri da mumini kenan wanda ya yarda ya kafurce ma'ayoyin Allah ya ce ba zai haɗu da Allah ba sai Allah ya ce ula'ika ya iso min rahmati waɗannan dama sun ɗebe tsammanin rahamata saboda waɗannan ba a magana su a ranar tashin kiyama babu rahamar Allah a tare da su wa ula'ika lahum azabun alim waɗannan suna da wata azaba mai raɗaɗi wannan yana cikin mafi girman jarabawan da Allah ya wa mutane ka yarda akwai Allah ka yarda shi yayi halitta ka yarda kuma za a haɗu da Allah nan a ranar tashin kiyama wanda shi ake nufi da liqa'ul akhirah ya zo a suratu yunusa aya ta 45 kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin waɗanda suka ƙaryata haɗuwarsu da Allah Allah ya ce sun taɓe duk mutumin da ya yarda ya mutu yana shakkar zai haɗu da Allah wanda mutumin ya taɓe Allah ya ce wa makanu kun su kasance shiryayyu ba to waɗannan duk wa'azin na Annabi Ibrahim alayhi salam ne bayan Annabi Ibrahim yayi wa'azi ga mutanansa shin wa'azin ya yi amfani sai ce fama kana jawaba fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutluhu aw harqu fa anzahu Allah min an-nar إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه باب جواب shi annabi ibrahim alaihi salam illa an kalu muhawara ma suke yi uktuluhu aw harriquhu ku kashe shi ko ku babbaka shi kaga muhawara ake ana tattaunawa domin wannan aya ta nuna suna tattauna yadda za su hallaka annabi ibrahim so ba maganar ba maganar cewa su karbi wa'azinsa bane maganar ya ma za su hallaka annabi ibrahim ce saboda haka sai suna tattaunawa uktuluhu aw harriquhu ku kashe shi ko ku babbaka shi fa anjahu Allah minan nar sai Allah ya tseratar da shi daga wuta inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ababen lura ga mutane waɗanda suke imani a nan Allah ya gaya mana suna muhawara uktuluhu aw harriquhu amma an samu at-tarjihu an samu at-tarjihu a suratul anbiya'i aya ta 68 a can Allah ya tabbatar da hukunci na ƙarshe a nan Allah yana faɗa mana muhawarar da suke game da annabi Ibrahim me ya kamata su mishi shin su kashe annabi Ibrahim ne ko su kona shi amma a suratul anbiya'i sai Allah ya ce qalu harriquhu wansuru alihatakum a kaga kenan sun zaɓi guda wanne suka zaɓa sun zaɓi su babbaka annabi Ibrahim idan sun kona annabi ibrahim wansuru alihatakum sun taimaka wa gumakansu kenan in kuntum fa'ilina shine a can ɗin, sai Allah madaukaki ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim mu kuma sai muka ce ya ke wuta ki kasance sanyi kuma aminci ga annabi ibrahim alayhi salam wa aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi makirci ga annabi ibrahim faja'alna humul aktharin sai muka sa su ne mafi hasara shi annabi nu ibrahim alaihi salam yana daga cikin annabawa na farko shi yasa bayan annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya kawo labarin annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim mun yi bayanin nan a tafsirai a baya ya zo cikin kamar misali albidayatu wa nihaya na ibnu kasir bayanin tarihi da kuma kasar annabi ibrahim yana mujallar na farko shafin 330 ita ce ake kira ardul kaldaniyin ardul kaldaniyin kasar kaldaniyun eh, ana kiransa kasar babylon kasar babylon ita ce asalin kasar annabi ibrahim alaihissalam wa hadha huwa sahihul mashhur ibnu kasir yace wannan shine abin da ya inganta ina ne wannan kasar take tana iraq makanul madina bil minan min an-nasiriyya fi junub al-iraq akwai wani birni da ake kiransa an nasiriya a kasar iraq ta kudu da wannan birnin kufayin na nan har yanzu kufayinsu yana nan shi yasa allah ke cewa ku tafi ƙasa ku shiga ƙasa za ku gani tarihin tsohon birnin annabi ibrahim yana nan yana can kudu maso yana can kudancin yankin kudancin iraki shi ne ibn kasir ya wa zahir anna mau'izatahu hadhihi fi ahli harra. dama annabi ibrahim tsakankanin kasar iraki da turkiya a nan ne inda ya karantar da kuma ya ta uh, wanda ya yi zamaninsa da daɗin uh, shekaru da yawa hatta malaman tarihi malaman tarihi waɗanda suke ƙoƙarin kimanta yawan shekaru duk da cewar babu tabbas suna cewa sai da annabi ibrahim ya rasu da shekara dubu shida da ɗari biyu kafin nan aka haifi annabi isa shekara dubu shida da ɗari biyu kafin ma haihuwar annabi isa alaihi salam to daga zamanin annabi isa zuwa yau ba wato kana iya kimanta tsakaninmu da annabi ibrahim ya kusan shekara dubu goma allah ke ba da labari wato shi allah tabaraka wata'ala yana nan a madakata don haka isa yake baka labarin mutanen da humul ladina abadul asnama waɗanda sun bauta ma gunki waɗanda sun yi kafurci ga Allah tabaraka wa ta'ala sun ƙi umarninsa waɗannan mutane Allah yake baka labarin su a cikin alkur'ani domin ya zamanto ishara gare ka ka gane cewar babu tsira sai mutumin da ya ji Allah tabaraka wa ta'ala babu tsira sai ga wanda ya bi Allah wanda ya ƙi bin Allah to babu shakka yana cikin halaka me annabi Ibrahim yake ce musu wa qala in إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار النار وما لكم من ناصرين وقال النبي إبراهيم يتي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي أبن لتاكو كريك غماكا كبر الله mawaddata bainakum saboda soyayya da ke tsakaninku ne fil hayati duniya a rayuwa ta duniya duk wanda ga ya rike wani abun bauta to wata soyayya ce ta duniya kawai nabi ibrahim ya ce amma sun bayan yawmal qiyamati idan an tashi a kiyama fa yakfuru ba'dukum bi ba'abin sashi zai kafurce masashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi kuma zai rika tsine masashi wa ma'awakum an-nar sannan makomar ku gaba ɗaya da ku da shugabannin wuta ne wa malakum min nasirin ba ku da wasu masu taimakon ku wannan ya nuna cewar duk mutumin da wata soyayya ta shiga tsakaninsa da wani wannan soyayyar idan ba a kan addinin Allah aka yi ta ba to wallahi sai ta zama tsinuwa a ranar tashin kiyama don haka duk wata soyayya da ke tsakaninka da wani ka tabbata ka gina ta akan tsoron Allah wannan ya zo cikin bayanin ibn qayyim al-jawziya a littafin sa ar-risalatu eh, eh, at wanda ake ce mazadul muhajir ya kawo misali da wannan aya sai ya dauko suratul baqara aya ta 46 ah, suratul Bakara, Allah madaukake kuke ce istabarra allazina tabu istabarra allazina tubu min allazina tabu wadanda aka bi za su barranta ga wadanda suka bi su wa ra'awul azaba suke ganin azaba wa taqatta'at bihimul asbab dukkan sababi an riga an kate saboda in an tashi a lahira duk wani sababi Allah yana kashe shi misali sababi na haihuwa an katse saboda ka ba da in ya haɗu da uba babu wani bambanci saboda kai Allah ya ce kokari ma kake ka guje shi dan ko zai tuna ka cuce shi da ka hangi ɗanka sai ka ruga a guje saboda wannan dangantaka na haihuwar Allah ya katse ya katse nasaba sannan dangantaka na shugabanci an katse saboda ka shugaba zai tashi da talaka ɗaya ne sannan dangantaka na malami da ɗalibi an katse saboda duk za a tashi da ilimi bai ɗaya shi ne Allah yake ta kafa bihimul asba wa qala allazina tabau law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna waɗanda suka yi biyayya biyayya na ɓata za su yi nadama a ranar tashin kiyama za su ce ina ma muna da dama mu ma da mun barranta ga waɗannan shugabanni namu Allah madaukake ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratun alayh haka dai Allah ya nuna musu ayyukan su abin nadama gare su sai ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar kuma dukkan su ba wanda zai fita daga wuta al-masbu'una wat-tabi'una المتبوؤون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم والله ابن ابن القيم yayi magana mai ma'ana mai tasiri ta wajen fassarar waɗannan ayoyi da suka zo a suratul baqara wato annabi ibrahim yana cewa duk wata dangantaka Allah yana katse ta a kiyama saboda haka wanda ya bauta mugunci zai aikin banza wannan soyayyar zata ta kare sai Allah yake fa amana lahu lut fa amana lahu lut وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط النبي لوط عليه السلام يا إيماني ده النبي إبراهيم abinda alkur'ani ya karanta da mu mutum ɗaya ne musulunta ga annabi ibrahim mutum ɗaya sai matarsa shi kenan saboda ka zama irin wannan ƙasa bai dace ba wa kala sai Allah ya ce inni muhajirun ila rabbi ni mai kaura ne zuwa ga Allah na, innahu huwal azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne wallahi an yi kangararru a da a ce an tura annabi yayi wa'azi mutum biyu sun bi shi ƙasa guda shi yasa annabi Ibrahim ya ce wannan ƙasar ba ta zama ba ce. a suratu safati aya ta 99 yake inni zahibun ila rabbi sayahdin ni zan tafi ga Allah Allah zai shiryar da ni fasahabu anan yace inni zahibun kalmar zahabu ma'anarta alhijra saboda ka annabi Ibrahim sai yayi hijira ya bar kasar Iraki ya dawo kasar Sham ya dawo kasar Sham wanda Allah ya ba mu labarin sa a suratul anbiya aya ta 71 wa najjaynahu wa saboda ai annabi lutu shi yayi imani da shi fa amana lahu lutun a wancan ayar fa ce. wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil sai Allah ya tsiratar da annabi Ibrahim da shi da annabi Lut sai suka bar wannan ƙasa da take Iraq suka yi hijira suka dawo Filistin ƙasa da Allah ya mata albarka kuma wannan birnin yana nan har yanzu shi ake cewa madinatu ibrahimul khalil madinatul khalil birnin yana nan kuma a nan annabi ibrahim ya rasu a nan ƴaƴansa da yawa suka rasu illa dai wanda ya zo cikin bayanin ibnu kasira a littafin al-bidayat wa nihaya a mujallal na farko shafi na 215 a galibin malaman tarihi kusan duk sun yi ijma'i akan a nan ne annabi ibrahim ya rasu birnin yana nan yana yankin filistin har yanzu birnin annabi ibrahim alaihi me allah ya maɗaukaki ya ce a gaba wa wahabna wahabna وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق الله يكتو سيمك مرشو تن لا شيني النبي إسحاق ويا أقوبة مك كارا ميدا جيكا كما annabin الله yanzu kaga annabi Ibrahim ya yi wa'azi iyayensa ma ba su karɓi addinin ba ‘yan uwansa ba su karɓi addinin ba ya kai ga yin ƙaura daga shi sai matarsa sai annabi Lut wannan ba asara bace ga annabi ibrahim ba asara bace saboda haka sai Allah ya maye gurbin maimakon iyayen da ya rasa sai Allah ya ba ya gyara mar kasa sai Allah ya gyara mishi ƙasa ya ba shi da annabin Allah ya ba shi jika yaqubu annabin Allah kuma Allah ya ce waje Allah fi zurriyatihin nubuwata a zuriyarsa muka sanya annabci gaba daya tun bayan annabi nuhu alaihi salam saboda ka zuriyar annabi ibrahim ita ce take ta samar da manzannin Allah kun ai annabawa kai wal kitaba da littafi inda aka ji an ce an saukar da littafi waye aka ba zaka samu jikan annabi ibrahim wa atainahu ajrahu fid dunya ajrahu fid duniya? mun bashi shi sa a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan kuma shi annabi ibrahim a lahira yana cikin mutanen kwarai eh, in ka dubi suratul hadid aya ta 27 nan Allah ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwa wal kitaba zuriyar mutum biyu dinnan annabi nuhu annabi ibrahim su ne a duniya ko dai duk inda kaga dan adam zuriyar annabi nuhu ne ko ko idan ana maganar manzannin Allah dukkan su zuriyar annabi ibrahim ne hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake fa minhum muhtadin wa kasirun minhum fasiqun <clears throat> zuriyar annabi Ibrahim din an samu shiryayyu an samu kuma fasikai a suratu Ibrahim suratu Maryam aya ta 49 zuwa 50 Allah yace falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah tunda har annabi Ibrahim ya iya kaurace musu saboda ka in kana zama da mutanen banza kayi kayi su gane addini sun ki ka bar wannan gurin ka ƙaurace musu abinda annabi ibrahim yayi kenan sai Allah ya saka mishi falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah tunda har annabi ibrahim ya iya kaurace musu da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba wa habna lahu sai muka mar kyauta ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya kowannen su mun sanya ya zama annabin Allah ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا wato in ana batun mutumin da zuriyarsa ta yi albarka babu shakka ba kamar annabi ibrahim alaihi salam saboda riƙon gaskiya allah ka sami koyi da su allah ka karbi ayyukanmu allah ka gafarta mana kurakurai ka sa ƙarshenmu ya yi kyau kuma ka sa makomarmu ta kasance tare da bayan allah na kwarai wato muna tunatar da 'yan uwa game da al'amarin da ya shafi marayu kwadaitarwa game da marayu abu ne wanda ya zo cikin alkur'ani ya kamata mu dage ta wajen kokarin taimakon marayu kuma in mun lura wato a kasan nan babu inda marayu suke da yawa kamar abuja dalili kuwa saboda fitintunu suna akuwa a sassan najeriya to shi dan adam yakan yi tunanin saukin zai fi samuwa ne a nan headquarter to za ka samu 'yan gudun hijira da suke abuja sun fi ko'ina yawa waɗannan marayu muke iya taimaka musu in ba mu ba da taimakon ba to waɗannan marayu ta in sun tashi sai su zama barazana ga al'umma kanta to idan ku har aka nuna musu wannan tausayi da allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ma addinin musulunci to sai su amfani al'umma wanda shi kansa manzon allah maraya ne ya girma shi kansa manzon Allah ya girma ne a matsayin maraya in ka dubi tarihin manzannin Allah da yawa zaka ga daban-daban sun girma a siffa ta maraici don haka maraici wani abu ne wanda ke da gata yake da kima a wajen Allah tabaraka wata'ala to shugabanni sun ce ya kamata mu sake zaburar da mutane wannan wata mai albarka a taimaka a ba da agaji game da abin da ya shafi marayu din ita tana da nata kwamiti masallaci yana da nasa kwamiti wanda yake da account da stanbic ibtc eh, account ɗinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon taimakawa kuma Allah ya samuna da rabo cikin ayyuka na alkhairi a ranar tashin kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك